أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon shi Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai lillahi za mu tashi a aya ta 94 سورة المائدة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا الله شيء من الصيد sababbin dokoki da Allah maɗaukakin sarki ya gindaya mana musamman ma a can garin makka da kuma waɗanda suke cikin aikin umra da haji Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la yabluwannakumullahu bi shay'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum wato Allah ya ce zan jarrabe ku da wani abu na farauta zan jarrabe ku da farauta wanda farautan nan kuma kaman yadda muka sani a dokan shari'a duk wanda ya sa ihrami domin aikin haji ko umra an haramta masa ya yi farauta an haramta masa ya yi farauta farautan ma na duk wata dabba da take rayuwa a tudu duk wata dabba da take rayuwa a tudu sawa'un wajen harami ne ko cikin harami ne dama cikin harami ma an haramta ko ba lokacin aikin haji ba to Allah madaukakin sarki tunda ya haramta mana farauta kaga idan aka je um, a lokacin can wajen muzdalifa wuraren su arfa da sumina a lokacin kungurumin daji ne zaman da ake a wannan wuraren da wunin da ake a wannan wurare da kwana da ake a wannan wuraren to za ka ga 'yan ƙananan namun daji suna fitowa daga dajin nan suna zuwa cikin mutane lokacin babu abinci sosai babu abin nan za ka ga mutu ya ga 'yan zomo haka hayya farauta ya gasa a wannan wajen ko gada ko ni abun farauta ne ko kuma lokacin da mutum ya sanya kayan ihrami daga miƙatinsa ya tasamma makka musamman daga madina mutanen madina a da can in za su je makka tsakanin makka da madina kilomita 400 ne da hamsin to kaga inda ake kuma ihrami ake ɗauka a abiyar ali zulhulaifa na mutanen madina kaga su ce za su taka hanya su keta daji daga madinan nan zuwa makka ina jin ana mako ɗaya ko mako biyu to a su na tafiya wajen keta dajin nan za su yi ta gamuwa da namun daji na farauta a lokacin in suka yi zango za su yi zango su je nan in dare ya musu su yi zango su tashi washe gari su ɗora to ana buƙatan nama ana buƙatan abinci ana buƙatan kaza to waɗansu sukan shiga daji sai su yi farauta su farauto gada su farauto zomo su farauto namun daji dai ga sunan sai a ɗora a ci a dafa a ci abincin rana a ci abincin dare abun nan to sai Allah yake ce duk wanda ya sanya kayan ihrami din nan da niyan zai shiga makka da sunan umra ko haji to an haramta masa yin farauta ya farauci wani abu dai na tudu dai an haramta masa haka nan wanda za su fito daga yaman su zo ya lamlam wato asalin miƙatinsu ko wanda za su fito iraq su zo za tu irkin miƙatinsu ko wanda za su fito abin na juhufa kamar mu kenan a afirka ta yamma haka za a je juhufa to duk wannan lokacin da tafiya ake a kafa akan dabbobi a yi zango na a kwana a yi zango na a kwana to matukan mutum ya ɗau ihramin nan duk wata dabba da ya karo da ita ta farauta Allah ya haramta masa na biyu wani wanda ba ba shi aikin hajjin yake yi ba ba aikin umran yake ba baya cikin ihrami misali sai mu same shi yana kiwo a dajin mu matafiya za mu tafi haji mun yi zango sai ce kai sannunka da zuwa alhazai sannunku kai kun gaji ku abin nan sannunku bari dan shiga daji in farauto muku wani abu ku danci ku dafa kaga yanzu zai farauto mana zai farauto ne da niyan mu zai kawo mu kuma ya sanar da mu cewa zai farauto ne purposely domin mu to shi ma haramun ne duk da cewa shi baya ihramin baya komai shi ma farautu ne amma ya ce zai farauto domin mu ya ga gaskiya muna bukatan abinci kaza bari ya shiga nan dan samu muku wata yar dabba shi ma haramun ne amma da akan hanyar mu na tafiya haji din masu ihrami sai suka gamu da mafarauci ya farauci naman dajin shi can yana dafawa a tukunya sai ya talla sai ya taya menene ya musu tai bismillah bismillah ga abinci nan za su ci saboda bai san za su zo ba su ma ba su san ya farauta ba sannan kuma har ila yau ba da niyansu ba ne ba don su ya farauta ba to nan za su iya ci za su iya ci to shine wannan dokar Allah ubangi yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah matukan kun ɗauki ihrami na aikin haji ko na aikin umra to la taqtulu sayda kada ku kuskura ku kashe wata dabba ta farauta wa an a ba ita bane ko ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah waɗanda kuka sa ihrami domin aikin haji ko umra to yau al'amari ya canja la yablu kumullahu yau Allah zai jarrabe ku bi shay'in da wani abu minas saidi na farauta din zan jarrabe ku bayan na haramta muku in ji Allah yace zan turo su dab da ku dab ku wanda tanaluhu aidikum wanda akwai waɗanda kawai hannu za ku miƙa ku kama akwai waɗanda kuma wari ma hukum sai kun yi amfani da makami to zan turo muku su da wanda za a sai an farauce su da makamin da wanda hannu kawai za a miƙa a kama Allah ce zan turo su dab da ku yawa a matsayin mai. a matsayin jarabawa yawa ta san in Allah ya haramta maka haram ta fi kusa haram din ya fi kusa ya fi zuwa kusa da kai sai rika zuwa fur yana dan taɓa ma kafa hayya koma ya ce taɓa ni ka gani ga jihar na can ina fata irin irin tana taba shi kai ma ka san makoma to Allah madaukakin sarki yace zan turo su din bayan na tabbatar muku na haramta muku bana so ku yi to zan jarrabe ku ta irin jaraba sai kaga Allah ya je jeho maka yinwa sosai ba abincin kuma ga abun farauta yana nan dab da kai yana kwance kana kallon shi yana kallon ka kana taba shi ya kita shi to wanda tanaluhu aidikum wanda hannayenku za su iya taba su wa rimahukum da wanda kuma sai an sa makami an farauce su duk zan turo su kawai inji Allah me yasa zan yi haka liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaibi domin ni Allah un san wanda yake jin tsoro na a boye alladhina yu'minuna alladhina yu'minuna bil ghaibi ko to zan ga suwa suke tsoro na a boye Allah ya ce famani da duk wanda ya kuskura ya ta'addanci wa doka ta da na ce kada ya farauce ta ya farauce ta ɗin don ya ganta dab da shi to falahu azabun alim azaba mai raɗaɗi gobe kiyama tana jiran shi Famani ta da ba da zalika falahu azabun alim wanda ya ta'addanci ya farauci wata dabbar ya keta hurumina da na ce a'a yace ce eh ya yi mata ta'addanci to Allah ya ce to azaba mai raɗaɗi tana jiran shi gobe ƙiyama. ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ƙara jaddada mana dokan ina fata an gane ko ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuke cikin ihrami na haji ko umra la sai da kada ku kuskura ku kashe abin farauta duk wata dabba da ake farautanta wanda aka halatta a ci ta to kada ku farauce ta wa antum hurumun matukan kuna cikin ihramin nan kun yi harama har kun dauniya na aikin haji wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe dabban kuma da gangan ya san haramcin ya san dokan da gangan ya tasamma dabbar ya kashe ta to malamai sun yi saɓani a nan suka ce wanda ya tasamma abu da gangan ne kawai ya je ya kashe to nan bai da kafara sai dai ya zauna ta istighfari Allah ya fe masa wanda ya kashe ne bisa kuskure suka ce fajza'un mithlu ma qatala amma malamai suka ce wannan ya saba irin aya Allah ce wanda ya ma abun farautan da gangan ya san an haramta masa sawa'un na wanda zai kama da hannu ne kaga fara da hannu ake kama ta fara eh, su bushiya a na kazan daji eh to in akwai kazan daji eh abubuwa na farauta ne dai kazan abun farauta dai na a daji suke rayuwa eh su bushiya ne su kananan eh, namun daji da ake kama su da me da hannu su ba sai an sa abin nan sai an harbe ba zo mu ina jin sai an harbe ko yawa duka kowanne su inji Allah wanda ya tasan masa muta'ammidan da gangan to fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am sakamakon abin da zai ya zaman to masa kafara shine mithla a nemo kwatankwacin equivalent ga wannan dabbar da ya kashe minan na'ami daga cikin dabbobin gida dabbobin gida muna da raƙuma muna da shanu muna da awaki muna da tumaki to Allah ya ce idan mutum ya tasamma dabba ta, da aka haramta ya taba a farautan sai ya taba ta sai a duba equivalent ɗinta cikin dabbobin ni'ima da muke da su ina fata an gane kaga in gada ya kashe sai ya bada mai mai kama da gada a cikin dabbobin ni'ima yawa akuya ko tinkiya to sai ya bada ya sayi madadin wancan da ya kashe din ya farauce ta sai ya saya cikin dabbobin ni'ima ya bada madadinta ya saya sai ya sake ta zuwa ga haram yanda ake bada dabbobin hadaya da fidiya fajaza'un mithla ma qatala mithlu ma qatala minan na'am sai a duba irin dabban da ya kashe din na farautan sai a duba girmanta a can da girman wanda za ta zamanto daidai da ita shi sa malin suka ce idan mutu ya kashe raƙumin daji ko kuma a wannan ostrich a jimina to wanda ya farauci jimina raƙumi ne domin jimina da girmanta da yanayinta da kamanninta ta yi kama da raƙumi sai ya ba ya sayi raƙumi sai ya bashi a matsayin fidiya madadin abin da ya kashe so Ah, haka nan ma raƙumin daji haka nan ma jakin gida to duka waɗannan sai ya biya daga cikin raƙuma idan kuma shanun daji ne ko abin a ah, jakin daji su mai nisa aka shi kuma sai ya biya cikin sa da shanun gida ya saya ya biya a madadin wancan idan gada ne su zomo su menene sai ya biya da tumaki da awaki irin namu na gida ok idan tsuntsu ne ko kazan daji ko irin su fara su menene nan kan sai a kimanta masa kawai wannan za ta kai nawa a kasuwa tunda ba equivalent a can to sai a kimanta masa kudinta a ce da Allah zomo yanzu yana kai nawa wannan zomon zai kai nawa a kira wanda suka san ah, kudi value wannan fara tana kai nawa to su kuma idan aka kimanta masa aka ce za su kai kaza to kudin sai ya cire ya sayi abinci da shi sai ya bawa masakin miskinan harami da suke makka amma wanda za su zo su kimanta din su daidaita su kwatanta wanda ya farauta da na gidan da zai bayar yahkumu bihi zawa adilin minkum mutum biyu za a samo masu adalci masu gaskiya masu mutunci masu tsoron Allah su za a gayyato su kimanta din idan suka kimanta ya ciyo dabban ya biya to sai dabban ta zamanto masa hadaya bisa wannan abin da zai din sai a sake ta hadayan baligal ka'aba sai a sake ta ta zamanto na ka'aba kenan na harami ba a farautanta idan wannan bai samu ba au kafaratu ta'amu masakina sai a kwatanta wancan dabban da ya kashe din nawa ne ita kimanta idan aka ce ga kudinta to sai ya fidda kudin ya je ya soyo abinci sosai ci maka sai ya ba da ita wa masakin miskinan nan ka'aba zai bayar ba zai ce sai ya dawo gida Najeriya ba misali ko kasan da yake ya ce abincin ya raba a nan a'a a can inda wannan laifin ya kama shi inda ya karya dokan to can ne zai yi kafaran so su uh, beneficiaries din su ne miskinan ka'aba can na makka su ne za a rarraba a distributing musu a rarraba musu wannan abincin idan bai samu abinci ba bai da kudin sayan abincin ko bai da na sayan dabban da za a kimanta ya biya to au adlu zalika siyaman sai yayi azumi iya adadin miskinan da da zai baciyar din zai bawa eh, miskinan makka din wanda da za a rarraba musu wannan iya adadin su zai azumi wannan me yasa liya duka domin ya dandana bala amrihi sakamakon karya dokansa an mai haka ne domin ya dandana sakamakon karya dokan da yayi amma afallahu amma salafa Allah ya yafe wa abin da aka yi shi a baya can ya wuce kafin a zartar da wannan dokan wanda da bai san dokan ba kafin a saukar da wannan dokan ya yi ta eh, abin eh, farautan dabbobin yana cikin ihrami yana ci yana ci da haka yake yi to Allah ya ce abin da ya wuce can baya ni na yafe shi amma wa man ada wanda ya yi yuton bayan ya san dokan yanzu ya dawo ya karya dokan to mullahu minhu Allah madaukakin sarki zai masa uquba wallahu shi Allah azizun mabuwayi ne duk wanda yace taurin kai ne da shi baya ji sai ya taɓa Allah to Allah sai ya buwaye shi su kuma zuntiqamun wanda ya iya kamu ne wanda ya iya uquba ne Allah subhanahu wataala Allah ya ce eh, wala yuthiqu wathaqahu ahadun wala yu'adhibu azabahu ahad Allah ya ce babu wanda ya kai ni iya azaba babu wanda ya kai ni iya dauri in na damke mai laifi na daure shi inji Allah na fara gana masa azaba to babu wanda ya kai ni iya azaba da iya daure mai laifi inji Allah saboda haka a kiyaye kawai Allah ya ce abinda na haramta muku shine ku farauci dabba ta tudu mai rayuwa a tudu amma in dai dabba ta ruwa ne uhilla lakum saidul bahari na halatta muku ku farauci dabbobin teku shine su kamun kifi misali mutane ne da suke bi ta kan teku za su zo aikin haji sun ɗauki harama sun ɗauki ihrami suna cikin teku su ma za su yi kwanaki misali kafin su keta maliya ko su keta tekun da suka fito shi kenan to a cikin za a yi sati ɗaya a cikin teku ana tafiya sai a farauci kifi a rika su ana dafawa ana farfesu ana ana ci to Allah ce na halatta muku inda na teku ne shine kifi ko da kana ihrami shi kan kaje ina fata an gane ko Allah ya ce wa ta'amuhu da abincin da yake cikin teku misali akwai giwar ruwa dorinan ruwa da duk wata dabba da take rayuwa a cikin tekun kunkuru yana rayuwa ana ci ai injina ana ci ana ci Okay. shi uh, saidul bahari din asali kifi ake nufi shine saidul bahari shine ake su a kamo sai Allah ya ce wa ta'amuhu da duk wani abin da ake ci a cikin teku shi ma ku kama ku ci na yardan muku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin huwa tahuru ma'uhu alhillu Mai maitatuhu e, saboda haka duk wata dabba da take rayuwa a ruwa halal ne a ci duk wata dabba da take rayuwa a cikin teku halal ne a ci sai dai malamai sun yi ta debate akan aladin ruwa aladin ruwa ina fata an gane su wajen su malikiya da su abin nan banda aladin ruwa su banda wannan wani suka ce kawai tunda a ruwa yake rayuwa a teku yake rayuwa har shi kawai ina fata an gane ko to Allah ya ce na halatta muku wannan ne mata allakum don ku ji daɗin tafiyanku tafiye-tafiyenku ku ci wannan ku ci wancan ku ji daɗi ku yi farfesu ku dafa ku yi menene ku yayyanka ku soya ku ji daɗi in ji Allah ku matafiya aikin haji kenan wani sayyarati da matafiya a sayyara matafiya wanda suke kan hanya kullum cikin tafiya su ma an halatta musu su je su kama abin da ya sauƙaƙa su dafa su ci wannan inda na albaharu kenan inda na teku ne amma wa hurrima alaikum saidul barri Allah ce ina daɗa nanata muku na haramta muku ababen farauta na albarri na kan tudu albaharu na teku ne na halatta muku amma wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruman a lokacin shi ma fa a lokacin da kuke cikin me ihramin aikin haji ko na umra lokacin da aka gama aikin haji kuka tube ihrami aka kammala za ku iya zuwa ku yi farautanku za ku iya ku yi farautanku saboda haka an halatta farautan menene teku da na kan tudu amma ga wanda yake cikin ihrami na aikin haji ko umra na tudu aka haramta masa kawai shi ma kafin ya gama ne in ya gama sai ya koma farautansa Allah ya ce kullaha ku ji tsoro na ni Allah matukan tsoro idan na sa doka ku ji ku tsoro na ku kiyaye ta ku ji tsoro na kada ku keta wannan dokar kada ku saba ta ku ji tsoron Allah da makomanku idan kun mutu a gare shi yake in kuka mutu za ku koma masa to ku ji tsoron Allah ranan komawanku zuwa gare shi kada ka yadda ka koma wa Allah bayan mutuwa kana mai sako mai keta iyakokinsa mai karya dokokinsa Allah ce ku ji tsorona ji tsorona ina fata an gane ko na'am جعل الله الكعبة البيت الحرام wannan ayoyin da muka karanta yanzu kaga suna nuna mana cewa a lokacin da Allah Ubangiji ya haramta wa mutum abu to ya fi jarraban shi a ya fi jarraban mutum a idan Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa mutum sata da taɓa kuɗi da taɓa haƙƙin waɗansu to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya jarrabe ka idan ya jarrabe ka idan kuɗi ne baka da su sai Allah Ubangiji sai ya baka aiki a tura ka inda ake harka da kuɗi sosai ake mu'amala da kuɗi idan ya tura ka can ɗin to sai ya jarrabe ka a gida sai na haya ya gagara school fees su gagara na yara da wasu za ka aurar da su sai ya gagara abincin gida sai ya gagara tun da Allah ya kai ka inda dab hannunka yake taba kudin haka sai kaga kana haka kana haka suna wucewa kai sai ka sa hannu to shi ne Allah ya ce nan ma da na haramta maka abin farauta to zan turo shi dab da jikinka ma kawai kana taba shi gashi nan yazo dab da kai to idan baka da kuɗi kai brok sai Allah ya jarrabe ka kai ka inda kuɗin suke ga sunan sai ka taba akwai inda zaka je ka taba da hannu kamar yadda abin farautan ma akwai wanda zai zo ka kama da hannu akwai abin farautan da sai ka ɗau makami to shi ma in garin yi gari babu kudin babu kaza to akwai inda za a samu kudin shi ma sai an samu hai an dau makami Shi aje a fashi a ai fashi kaga an samu kudin ba wai kawai inda hannunka ya taba su kawai ga sunan ka taba a shi sai da makami yanda wancan abin farautan shi ma wani bai samuwa sai da makami wani kuma hannun kawai za ka mika ka kama to haka in Allah ya haranta mutum zai kai shi inda wani gun zai jarrabe shi matuka, ya wani gun gashi kuɗin taɓa su zai da hannu kawai ya ɗebo wani gun kuma sai ya fita da makami haka Allah maɗaukakin sarki idan ya haranta zina to sai ya jarrabe ka da mata daban da kai ya kai ka matsayi da mukamin da za ka ga irinka ne kawai ake kallo irinka ne kawai ake kai wa hari irinka ne kawai domin ka zamanto wani DG wani md wani manajan kaza da kaza da kaza da kaza irinku ne duka ake, ake hango figos kenan duk inda ka gilma kyamara tana ɗauka ana tafin ana tafin to shi kenan sai allah ya jarrabi mutum da wannan ya ga yaya zai yi haka allah maɗaukakin sarki yake yi allah ubangi ya rufa mana asiri ya jarrabe mutum da cin hanci ya jarrabe shi da kaza da abubuwa daban-daban to mutum ya hattara wani malami ya ɗauki wannan aya mai albarka sai ya ce to yanzu idan ka kalli wayan hannu da kuma wannan ipad duk wani nau'in ta'asa da alfashan da da mutum baya ganinta bai da access ga ita wannan ta'asar to sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo ta dab da hannun mutum da misali irin barnace-barnacen da ake jefowa a cikin waɗannan wayoyin yanzu wato website daban-daban daban na tsiraici na liwaɗi na zinace-zinace na abubuwa da yawa akwai websites kuma na sinayen da ake hada kayan tashi da kayan bama-bamai da menene akwai wani website shi kuma zaka ga motoci ne na sport kala-kala irin wanda hankalin matasa ke tashi in sun gani akwai wanda website su kawai motoci na alfarma kai suke kallo wata sabuwar yayi wannan passport ne wannan ta kaza ta kaza akwai kundin da ake zuba zallan mata su yi abun nan kwalliya irin su eh, instagram din nan ga sunan album ne kaza kaza a yi kwalliya a kure a daka daga gida ba hijabi babu komai a turo a ciki to malamin ya ce da waɗannan ababen alfashan sai mutum ya je sinima da can sinima ɗin ma in kana da kuɗi ɗaya kenan da can da babu sai ka je gidan da da hace wane sun sai tv sun sai video video eh sai ka ji a anguwa gaba ɗaya mutum biyu ne masu video irin betamax din nan nazare din nan sai kaga kana rabiya wajen yaran gidan kayi kokari kai abokantaka da wani irin asaba da kai in ana kallo din nan kai in ka zo free ne ai abokin wane ne sai kaga yara sun taru a gida an kunna an kunna wallahi an kunna Allah Allah ka ga ana lera kai ku tafi a kore ka a kai aya ya ya aboki ya he shi a shiga da shi kowa yana Allah Allah ya abokantaka da yaran gidan kaji ana kallon shi wani shafaffe da mai kai suna da video wallahi tallahi ba a fada da shi ba a katawa da shi in yace ka san mai abu kansa ya za ka san mai aguje gutsura mai saboda a samu alaka ta yi karfi to abun ya tashi daga nan sai ya dawo cd da ya da tv da tv ma black and white sai su wani da wani nan ɗin ma a je a kalla a kalli hausa drama a kalli ɗan su karkuzu ne a kalli su malam mamman a kalli su tumbin giwa a kalli su samanja a kalli duka haka da shi ɗin ma fa sai a lallaɓe a ƙofar gida a shigo da kai aka zo aka ci gaba aka yi wannan betamax ɗin video aka zo kuma aka yi cd yanzu ko ina to sidin ma sai kana da decoder kana da kaza kana da tv kana da menene to yanzu abun ya dawo yanaluhu aidikum yana dab da hannun mutum yanzu da ya haka duk wata ta'asa zai gani a ciki to sai malamin sai yayi kiyasi analogy yayi kiyasinta da wannan yace babu shakka yanda Allah ya haramta wa masu ihrami abun farauta kuma ya ce zai turo su dab da hannunsu har suna taɓa abin da hannu domin ya jarrabe su ya ga wanda zai ji tsoron Allah a gaibi a ɓoye to haka nan ma yanzu Allah ya haranta kallon tsiraici da duk wata ta'asa kuma Allah zai turo shi inda hannunmu zai rika tabawa ga ki abina na eh, ki ki abina na wanda ake daddana yanzu gashi a hannun mutum gashi aljun shi shi kadai shi ma li eh, li, ah, eh, ya alama Allahu man yakhafuhu bil ghaibi shi ma Allah don ya gawa zai tsorace shi lokacin da ya kaɗaita da wayan shi shi kaɗai a haka ya ka ayan sai ya fidda waɗannan analogies ɗin da makamantansu to a takaice dai Allah ya yaba wa mumunai alladhina yuqimuna salata wa mimma walladhina eh, dalika kitab alladhina yu'minuna bil ghaibi eh? alladhina yakhshaw eh, wa yakhshaw yakhshawna rabbahum bil ghaibi mumunan da Allah ya ba musu ne wanda suke tsoron Allah lokacin da suke boye ba mai gani su Allah ya samu dace aya ta gaba Allah ce ja'alallahu al-ka'abata Allah ya sanya mana ka'aba ma kamar yanda ya haramta wa mai ihrami lokacin ihrami farauta to haka nan ma Allah ya sanya ka'aba ita ma ya sanya ta ita ma haramun ne zub da jini ta'addanci ha'inci sata barna da ta'asa ya alallahu kaabatal baital haram Allah ya sanya ka'aba ɗakin Allah mai alfarma mai daraja ya zamanto ƙiyaman linnasi wajen da mutane za su je su yi tsayuwan daka wajen ibada da roƙon Allah bukatunsu da neman gafara da neman yafiya da neman ƙaruwan arziki da haihuwa da aljanna da menene Allah ya sanya Ka'aba ta zamanto wannan ga mutane to saboda haka shi ma Ka'aban nan iya inda haramin Ka'aba yake da na Madina Allah sai ya haramta shi ma zub da jini duk dabbar da ta ke within wannan boundary na harami to ita ma haramun ne a kashe ta banda dabbobi guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a jikin Ka'aba aka gansu ana kashe su ko jikin Ka'aba idan aka ga kunama ana kashe ta maciji ana kashe shi hankaka ana kashe ta uh, wannan shirwa ana kashe shi sai kuma a ah, bera yanzu Allah ce waɗannan dabbobin fuwaisik fasikai ne wato ‘yan ta'adda ne masu saba wa Allah ko jikin ka'aba aka gansu ƙarshen harami makenan ko to ana kashe su in ji manzon Allah sallama to su ma a ciki idan ka duba maganganun malaman fiƙe irin su imamu malik su abu hanifa su shafi su imamu ahmad suna cewa ita ma hankakar bai dace a kashe ta ba sai ta yi wani ɗan ɓarna haka kunama kada a kashe shi sai ya yi harbi to kaga shi ma duka su yi ta brainstorming ko kuma sun bambanta tsakanin kunama babba da ƙanana da da aka ɗan fafe su haka ko ‘yan tsakin hankaka misali kaga ‘yan tsakin hankaka ko ‘yan tsakin shirwa da aka ce a kashe ko kaga ɓera amma kaga ‘yan tsakin ɓeran ta haihu ‘ya'yan ita uwar bata nan ka samu ‘yan ƙananan nan wanda ba su ma buɗe ido ba ana iya kashe su duk da ce an ce a kashe ɓeraye suka ce ai waɗannan ba su kai su yi ta'addanci ba ko su cuci mutum to shin za a kashe ɓera ne dai yawwa wal kalbul aqur ko da duk wani wild animal alkalbul aqur din nan jam'i ne da ya hada da damisa zaki a kura kerkeci da duk wata dabba wild animal da za ta yi wa mutum ta'addance ta kashe shi kalman alkalbul akur duk ta hada su duk inda ka gamu da waɗannan ka kashe su waɗansu malamai suna ce in ba su yi wani abu ba kai ka kore shi to allahu a'alam dai mu zo dai kan waɗannan ɗin kawai ina fata an gane ko to ka'aba dai Allah ce man da khalahu kana aminan duk wanda ya shige wannan wajen ka'aba da iya harami ya zamanto amintacce sawa'un mutum ne sawa'un dabba ce sawa'un tsuntsu ne sawa'un wata bishiya ne da ta tsira a wannan wajen duk wata halitta ko ƙwaro da yake wannan wajen ya, ya zamanto amintacce sai dai waɗannan biyar da manzo Allah sallama ya ce a kashe su ko da a jikin ka'aba ne to sannan wa shaharar harama haka nan ma Allah ya haramta ta'addanci da kisa da zubar da jini a watannin watanni masu alfarma a shaharul haramu din nan ismu jinsin ne bi ma'ana ashhurul hurum ake nufi su ne watan zulqa'ada da watan zulhijja da muharram sai rajab waɗannan watanni su ma Allah ya keɓance su ya haramta ta'addanci da yaƙi da zubar da jini da kashe wani mutum a cikinsu haka nan mawal hadaya haka nan ma dabbobin da aka tanada su aka tanada su domin hadaya mutanen haji masu aikin haji ‘yan tamattu'i da ‘yan ƙirani sun kaɗa dabbobinsu sai mutum ya tare su a hanya misali mutane sun saya sun saya sun saya misali irin masu zuwa da motoci din nan irin daga su iraki ko su uh, jubail ko kuma su ta'if ko kuma ɗansu ƙauyuka can masu zuwa hajin kowa uh, yan gari masu zuwa mota wanda ba su da nisa ba sai sun zo da jirgi ba to sukan ɗauki truck sai kowa ya sanya ragon shi a ciki ya sanya ragon shi a ciki alhazan iya adadin su sai su sanya a kori kura suna tafiya eh, dabbobin hadayen su suna bin su a baya to su ma waɗannan mutum baya tare motan yayi fashin su ko yayi satan su ko ya kashe dabban da ya ga lalle ita wannan ta hadaya ne ta alhajin da ya je haji ba a musu haka wal qala'ida akwai dabbobin da ake sanya musu abun wuya abun wuya da ake nuna cewa waɗannan dabbobin na harami ne kawai wani kafara ne yayi na wani laifin da ya aikin haji sai ya sayi rago ya sanya mai alama sai ya sake shi a harami to wannan alamar ita ce za ta sa duk wanda ya ga alamar ya san wannan ta ta, ta harami ne ba zai ɗauka ba ko ta shiga gidan shi zai fita da ita ko da ta shiga dabbobin waɗansu garken waɗansu za ka ga mai garken yana fidda su saboda an sanya musu alama kamar yadda in aka loda shanu zaka ga waɗansu an sanya musu abu a kunne nomba nomba nomba to Allah ya ce duk waɗannan dabbobin haramun ne mutum ya gani ya sata haramun ne mutum ya gani ya ɗauka haramun ne mutum ya ta'ajjanci ga waɗannan dabbobin dukansu na Allah ne Allah ce zalika iri waɗannan dokokin da nike gindaya muku kuma nike muku bayanin su dalla-dalla li ta'alamu domin ku ƙara samun ilimi da sanin cewa annan lahafa ya alamu mafi samawati wa mafi al'ard shi Allah fa masanin abin da ke cikin sammai da ƙasai ne gaba ɗaya ba inda za ka ɓuya ka yi wani abu a ɓoyen Allah bai san da kai ba saboda haka wa annan lahabi kulli shay'in alim Allah a bisa dukkan wani abin da ke faruwa yake wa kana. Allah yana sane da shi karka ce wai ka shiga daji ka sace irin wannan ragon ba mai ganinka to shi Allah da ya san abin da ke cikin sammai da kasai ma zai kasa sanin abin da kai shi Allah da bi kulli shay'in ali kowane abu yana sane da shi to Allah ya kawo wannan dai don ka san irin girman ilimin Allah da irin yalwan sanin Allah da cewa shi duk abin da ake yana sane kar ka ɗauka in ka laɓe ka ya kai wannan abun don idon dan adam bai ganka ba Allah bai san da kai ba Allah yana sani saboda haka Allah ya ce ilamu ku sani da kyau ku musulmai mumunai da nake sanya muku waɗannan dokokin ku sani fa annan laha shadidul iqabi Allah ce ni mai tsananin ukuba ne ni mai tsananin azaba ni? ga duk mutumin da yake cewa zai zai gatsai da dokokina zai keta dokokina shi dan girman kai ne ba zai hannu ba dan jiji da kai Allah ce to wallahi ku sani ina da tsananin azaba azaba ta tana da tsanani ga wanda kuma yayi abun a bisa kuskure ya neme ni gafara to wa annallaha gafurur rahim ni Allah mai gafara ne mai jin kai ne ga wanda yake so ya zauna da ni lafiya ga wanda ya bi ni da lalama ta hanyar tuba ta hanyar addu'a ta hanyar afuwa ta hanyar Allah ka yafe mu amma wanda ya ce zai fito na fito da ni ta hanyar ganganci da girman kai da jiji da kai yana gani shi wani ne to ina tabbatar masa ina da tsanani in ya shiga hannuna zai sha tsanani in ji Allah uku ta za ta tsananta a gare shi ga wanda ya tuba kuma ya yi abun a bisa guskure ya nemi gafara ta to ni Allah gafurur rahimun ne ta duk yanda ka nemi zama da ni in ji Allah a haka za ka sami ni positively or negatively ina fata an gane ko to Allah ubangi ya sa mu dace bismillah la ya karanta ya karanta ji karanta

Allah maɗaukakin sarki ya ce ma'alar rasuli illal balaf shi fa manzo na Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ce na shi fa na shi kawai ya isar muku da saƙo kawai na shi kawai ya isar muku da saƙo bi ko rashin bi ya rage naku mu dai manzonmu ya isar da saƙo man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani ya bi wanda ya ga dama ya butulce ya bijire ya kafurce kada yi iman sha aminkum an ya taqaddama aw ya ta'akhkhar wanda ya ga dama ya ya ya ya bi doka ya gabatar wa kanshi da ayyukan alkhairi wanda ya ga dama an ya ta'akhkhar ya ja da baya dukan mu dai manzon mu iya abinda muka dora masa ya isar da sako bi ko rashin bi wane bai bi ba ko ya bi wannan ba responsibility din manzonmu ba ne ba aikin manzon ba ne na shi dai in ya isar shi kenan dabara ta rage taka saboda haka wallahu ya alamu Allah maɗaukacin sarki ya san ma tubduna abinda kuke yin shi a bayyane duk abinda kuke yin shi a bayyane in na alherin ne in na sharrin ne Allah yana sane da shi haka nan ma wa ma taktumuna Allah yana sani da abin da kuke yin shi a ɓoye in na alheri ne in na sharri ne aka laɓe aka yi shi a ɓoye Allah ce ina sani da shi a bayyanin ma ina sane da shi kamar yadda ce a suratul baqara in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqaraa fa huwa khairul lakum qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah yuhasibkum bihi Allah ko ka bayyana ko kai abin nan shi Allah ba abin da ke buyan masa saboda haka ku je ku yi ta yin aiki kawai in ji Allah wuli malu falsayar Allahu amalakum ku je ku yi ta aiki Allah ce ni Allah ina kallon ayyukanku wa rasuluhu manzo yana kallon ayyukanku wal mu'minuna da sauran muminai sauran mumunai suna kallon aikinka duk inda kake ta'asa ba na kirki bane inda anguwa kake musulmai sun san ka ai yanzu idan ka je neman bayanin wani angon su ga ga ana baka bayani kai ina ai wannan ina kai kaji ana bayani ana bayani ana bayani ana bayani bai da kirki ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake inda iyayenka ne ai ta bayani da iyalanka ma ai ta bayani da abokana ai ta bayani ai suwa ne su ne masu hana aje mashin a kofan gida Su ne su suke hana ai fakin mota a kofan gida tuni za su cire rediyo tuni za su cire taya tuni za su cire kaza tuni za su kunce danja kaka ji ana bayaninka to kaga ashe duk aikin da kake mumunai ma suna bada shaida a kanka in na kirki ne ma za a fani a wani ai alhamdulillah ai mutumin Allah ne mutumin kaza ne mutumin kaza ne kaji ana bayaninka ta wannan shi ne kuma annabi zai bada shaida a kanka gobe kiyama mala'iku suna bada shaida a kanka Allah ma zai bada shaida a kanka hannayenka suna bada shaida a kanka fatan jikinka ma tana bada shaida a kanka bakinka ma za a kulle a ce gaɓoɓinka duk su yi ta bayanin ayyukanka duk su yi taron dangi ne fa eh? a rufe bakin don ya saba ƙarya a ce hannaye su yi ta bayani kafa su yi ta bayani inda suke zuwa hannaye su yi ta bayanin abinda suke ta dandamkewa ba fatan jikinka ma ta yi ta bayani a kaluli juludihim lima shahidtum alaina alu an taƙana Allahu ladhi an taƙa kulla shai Allah ne ba mu iko mu yi magana bishiya haita yi in ka laɓe a jikinta kai abin da ta ba da shaida Allah ubangi ya samu dace kare mu sai Allah ya ce qul la yastawi al wannan ayan yayin da aka haramta giya sai da giya sai da giya da kayan haram da kaza da kaza da kaza sai wadanda suka ce manzo Allah ya rasulullah an haramta giya da caca da kaza da kaza da kaza to ya rasulullah ba za mu iya sayarwa ba ba wai don mu sha giyar ba a'a mu rika sai da ita kudin sai mu rika taimaka musulunci da su rika taimaka musulunci da su gina masallatai da kudin mun yadda ba za mu sha ba amma mu yi ta business da giyan kudaden mu rika empowering mu rika ayyukan alkhairi da sadaka gina islamiyoyi da masallatai da suka tambayi manzo Allah wannan fatan sai Allah ya ce manzo Allah kul ka gaya musu ga amsa la yastawi ita dukiya ta haram da aka samu ta hanyar kazanta ta hanyar sata ta hanyar abin zinace-zinace ta hanyar liwaɗi ta hanyar fashi to wannan kuɗin ba sa daidai da wattayibu da kuɗin da aka same su ta hanyar halal walau a jabaka kasaratul habifi ko da yawan burge ka da yawan kuɗin suka yi ba za su yi ko da yawansu ya kai matukan yawan da sun burge ka ba sa daidai da ɗan kaɗan na halal ina fata an gane wani aka ce gashi ya sa kuɗi kaza kaza an samu interest na wajen eh, miliyan ɗari uku miliyan ɗari uku aka ce kai wannan ai duk haram ne ce ɗari uku ba wani abin da za a yi musulunci da waɗannan Allah ce Allah baya karɓa sam in kana da dubu hamsin wancan miliyan ɗari ukun gaba ɗaya ba za su kai wannan dubu hamsin inda aka same shi ta hanyar halal ba waɗansu malamai suka ce abun alhabisu ba wai ya taƙaita akan dukiyan haram ba ne kawai a'a ai generalizing nashi ne kawai misali malamai suna cewa wato ka ce kafiri shine alhabisu baya daidai da mumini a tsayibu haka nan kuma mai laifi da saɓa wa Allah alkhabith baya daidai da at mai yi wa Allah biyayya da ɗa'a da ladabi aka ce mai illan jahilci baya daidai da mai ilimi haka nan ma mai aikata bidi'a baya daidai da mai bin sunna haka nan dukiyan haram ba ta daidai da dukiya na halal haka nan mutumin kirki baya daidai da mara kirki mara kirki baya daidai da mai kirki to haka abun duk wani abun da yake opposite mummuna da mai kyau mummuna da ba sa zaman to daidai a duk inda suke to shine Allah madaukakin sarki yace inna manzo Allah yace inna Allah ta'ala tayyibun ko Allah tsarkakakke ne tsaftatacce ne baya karban abinda aka bashi wanda ba tsarkakakke ba sai mai tsarki ina fata an gane saboda haka duk wannan shine za a rika auna da irin masu satan kuɗi su ɗebi kuɗin al'umma su ce kaza su ce kaza ai sun biya ma wani da wani umra da su sun biya ma kaza kaza sun je umra da shi sun je can sun yi sadaka sun taimaka Allah baya karba wanda aka bashi bai sani ba ibadan shi shi in an biya tayi tayi amma kai da ka bayar don a baka ladan babu ka gina wani katafarin masallaci da dukiyan haram da na menene sai ai ta sallah a ciki ana samun lada amma kai baka da ko kwayan zarra na ladan ginin kun san dai ba abinda manzo Allah ce in ka gina wa Allah shi yanzu yanzu za a gina maka gida aljanna sai me masallaci to ko ko a kulki ba za ko abin nan ba za ka samu ba a cikin aljanna za a yi ta sallah dai a yi ta ibada ai ta ibada a ciki ana shiga aljanna ana karatun qur'ani ai ta samun lada amma kai babu lada na wannan ginin Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya ce fattaqullaha ku kara dai jin tsoro na wajen bin dokoki na inji Allah in nace bari ku bari in nace ku bari ku yi ku yi amma fa masu tsoro na su bi dokoki na din nan Allah ya ce ya ulil albabi ya ku masu hankali in kuna da hankali in kuna da hankali if you are sensible in ji Allah in na ce ku bar abu ku bashi in na ce ku yi ku yi yin hakan shine la'allakun tuflihuna shine ku a gobe kiyama nan ne za ku samu rabauta da aljanna da samun yardan Allah subhanahu wataala da fatan Allah ubangiji ya sanya mu a cikin Allahumma amin mun zo wajen tambayoyin an yi complain ba a ji yayin karanta su ba a ji a tv yayin karanta su ko rediyo sai dai amsan ake ji shine za a karanta su wani ce salamu alaikum malam menene hukuncin namiji da yana da mata ɗaya amma ya, ya ƙara waɗansu mata biyu ba tare da uwar gidan ta sani ba wato an ce a ɓoye mata har biyu ya aura? a take ne ko kuma ya ƙara aka daɗe ya ƙara to a takaice ala ayi halin dai matan dai uku ne ta farko bata san an ƙaro biyu ba a takaicen takaicewa wannan al'amarin bai da kyau bai da kyau wani yana yi saboda watakila tsoron masifan wata da bala'inta da abinda za ta tayar masa wani kuma yana jin nauyinta ne wani kuma wai baya son ɓacin ranta shi ne duke haddasa wannan ɗin to amma matsalan implication ɗin shi ne idan ya rasu yana da wata fa yana da wasu ɗin nan bai bayyana ma wannan ba za a samu matsala wajen rabon gado za a samu matsala wajen rabon gado domin a ɓoye ya yi waɗancan kaga wannan kuma a zahiri ne to jama'a kuma za su yi aiki da me da zahiri da zahiri Wata wataƙila har ya haihu da waɗancan a zo yara kawai sai ranar rabon gado a ga kawai yara sun zo sun taru a falo salamu alaikun sala a ce yaya a ce ku fita za a raba gado ya ce a ai mu ma abin daga ina a ga wata ta a nan ta a nan duka wai iyalansa ne to za a samu rigima za a samu matsala yawa shi dai auren nan ba zunubi ba ne ba saɓon Allah ba ne shari'a ne na Allah shine a yi. menene na ɓoyewa? menene na ɓoyewa? a bayyana kawai lokacin kafsawan kawai lokaci ɗaya ne in ai bar haka kawai na sati ɗaya ya wuce sai abubuwa su dawo normal ina fata an gane fito na fito za ka yi kai jarumi ne a waje ba ka tabuwa sai a wannan ne za ka yi rika wani laɓe-laɓe kana abin nan to allah ubangi ya sa mu dace a dai bayyana kawai da dai bayyana auren nan ba haramun bane ba kaza bane ba kaza bane a bayyana wannan shine Allah ubangiji ya sa mu dace tambaya ta biyu tace assalamu alaikum rahmatullah Allah ya kara malam lafiya amin da ni da ku duka yace wani dan uwana ya sami a ya sani na raka shi wani wuri amma bai sanar da ni inda za mu je ba sai da muka je wurin sai na ga wurin wurin malami ne mai karantar da fikihu kenan da tafsiri da tajwidi bai bayyana da irin malamin ba eh, amma ina jin malaman ne malaman eh, yan duba da bokaye kenan yawa amma yace malami ne dan duba ka gani ya fito yace subhanallahi kuma wallahi ina azumi a wannan ranan malam don Allah menene hukuncin azumina da kuma ibadata Allah ya saka da alkhairi to azuminka yana nan dai bai kare ba abu na biyu kuma Allah ba zai kama ka da laifin rashin sani ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah baya kama mutun da abin da yayi akan rashin sani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghufira an ummati ko ah, Allah ya yafi al'ummata inna allaha tajawaza an ummati Allah ya fe wa al'ummata dukkan abin da suka yi anil khata wa nisyan wa mastukrihu alai abin da suka yi bisa kuskure da tilastawa duka Allah ya fe sai dai shi wannan dan uwan naka bai kyauta ba kai kuma nan gaba duk inda aka ce rakani ka ce ina ne yawa ka ji wajen dahir ina ne domin yanzu din nan wanda ka yadda da shi shi zai bada kai sai a neme ka a rasa na? na? eh kwarai da gaske Allah abin ya samu dace tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam idan mutum yana cikin banɗaki yana ba haya idan aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya fadin sallallahu alaihi wasallam a'a ba a ambaton Allah ko ambaci manzon Allah ko abin nan yayin banɗaki shi yasa idan aka fito banɗaki ake cewa gufranaka wato Allah ka gafarta mun saboda na ɗan samu ni lokacin da ban ambace ka ba ina fata an gane ko tambaya ta biyu malam idan mutum yana eh, janaba ta same shi wato zai iya shiga shawa ko a buɗe shawa da niyyar wankan janaba eh zai iya buɗe sai ya buɗe kai ya cuccuɗa gaban shi daga cibiya zuwa gwiwa ya cuccuɗa kawai sai ya cuccuɗa kan shi sai ya duka da niyan alwalan kawai duk ta shiga wannan ya in insha Allah babu matsala assalamu alaikum wa rahmatul ina wa malam fatan alkhairi amin ya rabbal alami malam muna sallan zuhur sai imam a raka'a ta biyu ya manta yayi sujada ɗaya. da muka idar da sallah muka gaya masa ya manta sujada ɗaya sai ya yi mana ba'adi da muka gama sai aka yi ta samun bambancin fahimta ina neman ƙarin bayani to manta manta sujada dai manta rukuni ne sujada yana daga cikin rukunan sallah wanda in aka manta su inda al'araka'a ta biyun da ya manta wannan abin na ah, sujadan an sanar masa an sanar masa donar raka'a ta biyun sai ya zare ta ya yi nolifayin ɗinta sai ya maida raka'a ta uku nan ta zamanto ita ce a madadin ta ta biyu sai ya zauna ya yi ta ya sai ya kawo waɗansu raka'a guda biyu ɗin bayan haka sai ya sallame ya ba'adi ya yi ba'adi amma yanzu tun da har ya sallame kwata-kwata zancen ma ya cire wannan raka'an da ya manta eh, eh, sujadanta ba babu tunda ya sallame sai a sake sallah za a sake sallah fresh wannan shine kenan Allah Allah ubangiji ya sa mu dace sai tambaya ta ƙarshe a yace menene hukuncin musulmin da ya bude wurin da ake yi ake yin bukukuwa kuma ana hadawa da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye to su ne matsalan su ne kaɗe-kaɗe ɗin da raye-rayen da waƙe-waƙen su ne matsala idan mutu ya buɗe wurin biki mata ne zalla suka zo suka yi bikin wata ƙawarsu da aka yi mata aure ta ɗaura mata aure suna ɗan kiɗan shantunsu ko na ƙwarya ko wani abin da ya shafi mata a wannan wajen babu laifi sai dai kar a ji kiɗan a waje in dai su isu ne ba a sa laspika ba ana ji kiɗa na tashi wannan laifi ne amma in su isu ne an halatta wa mata su isu ne ba namiji a ciki sallah babban sallah ko karamar sallah bikin babban sallah ko karamar sallah ko na aure su haɗu su isu su ɗan kiɗan ƙwaryansu su ɗan shantunsu su ‘yan menene ɗinsu su mata in eh, mata su yi waƙansu su tafi babu laifi kar namiji ya shiga kuma kar kiɗan ya rika fita ana ji da muryansu ana ji su isu wannan babu laifi idan kuma maza ne zalla wajen bukukuwan maza suna can gefen mata suna can gefen babu cuɗanyuwa a yi abin da za a yi a ɗaura auren a yi walima ba tare da kiɗa ko bushe-bushe ko cakuduwa da juna ba ko ɗaukan hotuna shi ma babu laifi gina wuraren bukukon ba su ba ne abin da ba shi ba ne laifin a'a ka kana abin da shari'a ta hana a yi a wajen shi ne barin a yi abin da shari'a ta hana shi ne laifin ba gina hotel ga musulmi ba ne matsala a'a ka yadda a riƙa mu'amala da abin da shari'a ta haramta a wajen shi ne matsala ina fata an gane saboda haka ba laifi ba ne gina su sai musulmai su zamanto suna da wuraren da za su je su yi bukinsu za a yi saukan karatu waliman graduation sai a je musulmai suna da nasu amma a kiyaye abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta a wannan wajen da fatan Allah ubangi ya samu dace eh. wannan na masu baran addu'o'i ne da mu gaba ɗaya Allah ubangi ya mana muwafaka na ji dr mansur hafizahullahu na Sakkoto. yaushe na kalle abin nan tafsir in shi naji ya dan bude wuta akwai nace mun in muka gama muna yi wa al'ummar musulmi duka addu'a da duk mai bukata amma ne ya tura ya ce a yi ma baban shi special shi a tsamo shi daga cikin jama'a a mai nashi daban to naji dai yana abin nan Allah dai ya biya mana bukatunmu gaba daya da waɗanda suka rubuto bukatu na alkhairi da na kowa da kowa Allah ya biya ma kowa bukatunsa duk wani musulmi mai yi wa Allah madaukakin sarki sujada Allah ubangi ya karba masa ya masa albarka ya biya masa bukata masu harkan kasuwanci da masu ayyuka a offices da masu neman halal da kowa Allah ubangi ya masa albarka ya karba mana wannan azumi da ibadan da muke yi ya gafarta ma iyaye da kakanni yayi wa zuriya da ƴaƴa albarka wanda aka haifa da wanda ba a haifa ba da wanda za a haifa a nan gaba da ƴan uwa masu karatu cikin gida da wajenta da jami'an tsaronmu gaba ɗayansu sojoji da 'yan sandanmu da 'yan immigration da custom da civil defense da drobobi da duk wani mai sa kaki irin su 'yan hizba wanda su ba sa rike la la abin nan duka amma ana fitowa dai a kare duke Allah ya ma kowa albarka Allah ubangi ya tsare mana kasanmu ya tsare rayukan 'yan kasan nan da dukiyoyinsu masu barnata rayuka da duke Allah ubangi ya raba mu da su ya magance mana su gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته